Ina gabatar muku da abubuwan da ya kamata ne na habal na magungunan gargajiya wanda za ki iya magance ma kanki a cikin gidanki ba sai kin yi amfani da abun bature ba. Kowa dai ya san abubuwan da ya kamata a cikin gida. To abubuwan suna da yawa amma mata da maza ba su ma san uwana mata ba su san shi ba. Ku yi wannan channel ɗin nawa na Yasmin habal domin ku kasance tare da ni Yasmin Harka wurin gabatar muku da dukkan abubuwan da ya kamata a wannan channel ɗin nawa. ma abubuwan da zaki amfani da shi domin maganin narkarwa bature ya ce stratmark to zaki amfani da abubuwan gargajiya domin ki magance wannan abu a cikin jikinki alal misali wannan dai ga hannu ko narkarwa irin tasirin da yake a jikin mace wata zaki ga ta haihu mai jego ne ita to narkarwa duk ya faffata ya ɓaɓɓata mata ciki ko kuma irin nan dantsan hannun mace to ana misali sai ki kaddara wannan narkarwa ne a nan dantsan hannunki ko kuma a ƙasan ki in kin haihu ko kuma nan kafaɗinki ki ki ga wasu har da kan nuruwansa zaki zaki ga narkarwa ya fita ya ɓaɓɓasa musu nan irin nan ɗin na haka da kuma nan kafaɗa da kuma irin nan gefe saman bayan bayanki da ƙasan ki da ki, misali ki kaddara wannan shine na ruwa idan ya fita miki a jikinki yadda za ki yi amfani da shi wannan makilin ne colgate wannan albasa ne ta mutu gida kowa ya santa to alhamdulillah yadda za ki sarrafa shi za ki yanka ki kamar haka yawwa alhamdulillah kin ga dai ga albasan ki yayon ku wannan dai albasa ne to wannan makilin ne colgate sai ki haka idan kika tatse shi shi wannan makilin ɗin yana da tasiri matuƙa ga jiki domin tabbas yana da abubuwa masu amfani an yi amfani da abubuwan da ya kamata domin amfani da shi kin ga wannan colgate ɗinki kin zuba shi akan albasa sai ki same shi kamar haka a misali ga narkon ruwanki haka sai ki dinga goga colgate ɗinki da albasa haka a jiki haka zaki dinga amfani da shi kina goge narkarwa na ƙasan maran ki ne na kan nonon ki ne na kuma kafaɗin ki ne da shi kin ga alal misali in kika yi amfani da shi kamar haka kina kallo ko uwar gida zaki maganin narkarwa domin tabbas narkarwa yana takura ma 'yan uwa mata wurin ganin sun yi kwalliya sun yi sisi sun yi abubuwan da ya kamata amma idan har kika jure kika jajirce kuma kika yi amfani da shi kika jure amfani da shi kin san shi magani komai dan a hankali ne kika jure kika jajirce wurin yin amfani da shi kin ga yadda albasa na yi kin ga yadda hannu na yi ina miki misali ne da shi to ki gwada amfani da albasa da colgate gurin goge narkarwa da ke fitowa ya ɓata jikin 'ya'ya mata to alhamdulillah wannan shi ne in kika yi amfani da shi haka in ga misali haka idan kika yi amfani da shi ina wannan kamar yadda yi amfani da shi kin gani gashi nan na yi amfani da shi na miki misalin yadda za ki goge narkon ruwanki da shi uwar gida a jajirce domin ganin an yi sisi an burge mai gida yadda ya kamata to alhamdulillah kin ga misali haka darkon ruwanki zai kasance idan har kika jajirce gurin amfani da wannan colgate da albasa gurin maganin narkon ruwa stratmat in ji bature a cikin jikinki kin ga yanzu gashi hannuna babu wani taban maka da na zana babu wani alamu to sai ki kaddara kamar haka zai yi maganin narkon ruwan da zai fito a cikin jikinki alhamdulillah yan uwana mata ku kasance tare da ni yasmin hamdina yes Um, <laughs> me nake so har kika jajirce gurin amfani da shi yau da gobe yau da gobe da izinin Allah zai miki tasiri a cikin jikinki domin zai batar miki su gaba ki daya mata ku jajirce idan ma kina buƙatar kayan haɗin ne idan kika je kasuwa albasa kwande kwari da shi zaki amfani gurin ganin kin magance wannan matsala na sigarta da ke fitowa Narkarwa, in ji Malam Bahaushe da yake cewa yake ɓata ma mata jiki. Ku jajirce domin ku ga kun mallaki naku, kun gani ko albasa, kun ga yadda ne yana magani ɗari bisa ɗari. Mata da yake fito musu a nan kafaɗinsu, kan nonuwansu, ƙasan mararsu, in kuka yi amfani da shi, tabbas za ku samu nasara ɗari bisa ɗari. Don da subscribe, sa'annan ku dinga ƙararrawar sanarwa. Ta da na sa bidiyo za a sanar da ku. nake saku Yasmin Harka. Yau na zo muku da sabon channel Yasmin Harka. Ku kasance tare da ni don uwana mata. Ina godiya ma abokan kallon shafi.